kai abin fa ya bani mamaki oga ne fa da kansa ya ce wai mai aiki tare da amina fara ai na ka samu tabbacin wannan maganar daga bakinsa yanzu yanzu na waya da shi ko awa ɗaya ba yi ba to amma in dai haka ne amina fara ba za ta tabba ko a gurin mahaukaci sai kallo kuma soyayya ma ba za ta yi tsakanina da ita ba a ah, ahmad kar kai gaggawar yanke hukunci samun ta za ka ka ta gefe ku tattauna sai ka ɗara ta wai kana nufin yanzu za mu haɗa budurwa da oga kenan ahmad kenan budurwa fa kace ba mata ba kana nufin ka ce da kai sai oga ba ta kula wani kaddara mun ci gaba da soyayya a munafurce to ya zan yi da hasina wai mai isa mace take yin samari guda goma amma za a gona namijin ko guda biyu ba zai iya ba to amma in ta iya da tare su ba waye mata za kai idan kuma ta gane fa sai mu san yadda zamu da ita to amma abin da nake so da kai babu magana kisa wajen nan saboda na riga na san ka, wallahi kai azzalimi ne ka ajiye zancen kisa <laughs> ahmad wannan lokaci da yanayi su ne za su nuna irin matakin da za mu ɗauka a kanta ka gane ko ni ne fa kuma kai ne fa na dai gaya ma bana son wannan magana kin fita daga wannan tarkon ba tare da sun san komai akan ki ba sa'ai ma kawai ya rage kuma kin san har yanzu muna soyayya da shi kuma gashi kin zo kin haɗa ni da sa'ai ma Baki da wasu samari ne? Ina da su da yawa ma kuwa. To kika tara masu yawa ma baki samu wata matsala ba sai akan mutum biyu. Amma fa karki manta da wani abu. Shi fa mai gida ne da yaron gidansa. Hannunki kawai zaki iya. Ni har da mutum biyu na yi soyayya ɗa da uba. Har na rabu da su. Ɗaya bai san ina tare da ɗaya ba. To ake gogeggiya ce, kin fi ni gogewa ko ta ina. dan haka kin ga idan kika yi haka ba abin mamaki ba ne. babu abin da zan iya baki iya fiye da shi ba mm, kuma fa gaskiya ne kin faɗi gaskiya amma kar ki damu zan gwada yawwa ko kefa duk da ma ban dade da haɗuwa da oga ba kai kin san kina tare da shi amma kina bibiya ta kina so ki janyo mu wata matsala da tafi karfi na ne kai ka taba gaya min kana tare da hasina ni fa na gane wa ido na wannan fa maganan ba ta kisa ba ce matafiyar ce a haka yanzu kin ga maganar soyayya tsakanin da ke babu ita a matsayin ki ta budurwar oga a yadda nake son ka ko matar oga ce ni wallahi ba zan daina binka ba tun da kin jingina da babban gwaska to me yasa ita ba za ki ba ta damar ta ba ta dan lallaba da shi ko da dan kaɗan ne ba wannan maganar ni kai na sani ban kiya ce na samu arzikin duk duniyan nan ba ita ta mutu da yunwa wannan abin da ya shafe ta ne ba abin da ya shafe ni ba Yago. Sai ma mai dabba. Wannan wani dan kwaikwayon ne. Ban san shi ba. kai waye kaiwa kuma ya aiko ka inda nake sakon sa'a imani lalle amshakin badde ka yi ganganci baka san waye ojo ba da hadda za a turo ka ka kashe shi ka zo yara mai dabba wannan mun yi zama da shi a ƙarƙashin ashiru shi ne yanzu daga baya ya koma wajen sa'aima sa'aima ne ya turo ka kashe ni hakan ta nuna ya gaza shi yasa ya turo masu riƙewa kare sasari. to shi kenan kada ga kamar ka aiki bawa garinsu ya tafi bai dawo ba ɗan saƙonka ya zo kuma ya nuna iya bajintar horon da ka bashi amma fa ina mai bakin cikin sanar da kai cewa gashi nan a kwance na cinye shi ya baza ya kai shiru ko ka zama kurma ne wato saboda na baka notice ban baje ‘yarka ranar da na ɗauko ta ba, hakan shi ne ya baka dama ka fara turo min ƙazaman yara, to lalle ka soma ni kuma zan ƙarasa. Gobe da sassa ka je ka ɗauki gawar ‘yarka inda kuka haɗu da goje isa. Bakin alƙalami ya riga ya bushe, na rantse ko da mutuwa ne a yau kafin in kashe ‘yar taka, lalle idan goje isa yana raye, ‘yarka sai ta biyo ni. Wa kake jira a nan na ga kamar ranka? Wa ma gaya miki ina nan? Wani nake jira? Ko dai wace kake jira ne? Ko kun ji matsalar kuma ta? Ba dama ku ga mutum ya tsaya yana tunani sai ku ce wani wata yake jira. Kishi sai fara motsa. Shikenan kawai ba abin da za ka yi sai dai ka jira wata. To namiji nake jira dan uwana zai zo nan zamu akwai abin da za mu yi za mu tattauna. Ana ta kaiwa yake ta kaya. Okay, to shi ba matsala. Ci da Na dabu. Yanzu ina mafita ya abin yi. Ni nan da awa daya Zan Na ka ji go ahead. Ina jiran In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa, shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, haram, haram, haram, haram, haram. karfa ka manta ya ta ce a hannun wannan mara kunya kuma ka san duk inda muka yi mistake wallahi zai iya kashe mun ita tuna ba daɗewa ya kashe mun yaro daya <laughs> inda ba za mu samu komai a tattare da ita ba ba abin da zan sa in kawo ta gurin ganin ta nake a can gware a buge nake ganin ta sayo ai buguwan nata shine makamin aikin nata mikiya ta yaya za mu bullo wannan sai yadda ka ce tunda na ga kamar aikinsa zai haɗa yanayi da nawa mikiya ki yi haƙuri bai fahimce ki ba ne don bai san ki ba amma a wani fanni ke kwarewa kansa bariki amma babu inda kwakwalwata ba ta aikin ban mamaki musamman inda aka buƙace ta na ji kwakwalwata tana aiki koyi kina ganin wannan kwakwalwar taki za ta iya kama gagarumin namiji wanda ya amsa sunansa ki kama shi ba da tare da an ji mai ciwo ba ko an kashe shi wannan aikin shi ya fi komai sauki musamman yadda bakin zaren yake a buɗe. I like this girl. Ah, look at yadda take da confidence akan abin. Jaru Faida. Saima. Eh, Mikiya kenan. Mai hangen nesa. Mikiya wannan shi shine Saima. <laughs> Kin san da yake ni double carburetor ne na fi haka. Ah, rufai da kenan wai ina za mu je ne ni na gayyace ki ko ke kika gayyace ni kai ne ka gayyace ni amma ni ce nake da ikon faɗa yadda aiki na zai kasance saboda ƙwarewa ta ce ta sa aka kawo ni wurin nan ba zuwa nan in yi yarinta a ƙarƙashin ka ba <laughs> yayi Allah sa yanda ke da ƙwarin gwiwan nan wannan ƙwarin gwiwan nake ya amfani ni amin don haka ma kada bata kaina lokaci ya kamata in san nawa zan biya ki sai na kammala aiki na sannan zan faɗa. To don haka ki biyo ni. na dabo ka raso sa'ima dama ba mu kadai bane ba na dabo da ya hada mu da ke yana biye da ni alamu sun nuna kamar baka yadda da ni ba ko kuma kana jin tsoro na ne tsoro <laughs> look at this girl ni za ki ce ina tsoraki let me remind you something about me ban san tsoro ba in ban da aiki ya zo min tsaka mai wuya ba na neman mataimaki a aikin da nake ke bari in gaya miki tun da na fara fitina ta ban taba sa wani ya taya ni ba kuma ni jarfata wallahi tafi fi karfin alkarya guda ba a banza aka samun sa'a ma din ba wallahi har yanzu bace bata haifi ɗan da nake jin tsoro ba don haka ki cire wannan tunanin a zuciyarki na dabu sa'ima yanzu eh, na maka zaya fiye da kace. na dabu sa'ima abin da yasa na ce mu zo nan mu dan kebance mu magana ne fa yarinya nan kamar nawaye ta ba abin mamaki ba ne. zai iya yiwuwa ka santa idan ku har ita ce shekara ɗaya da suka shige karyar ndla ce ai ba sa tare yanzu fansa bayan fansa kenan na fahimci kenan akwai wata kwantacciya tsakaninku ban ce ba amma fa bayan tiya akwai wata cacar kuma ko ba a take ta yanzu ba nan gaba za a taka ta kai dai Allah ki yi samsam kiran da na muku fa bai yi amfani ba a fahimtar ki ba har ta kuma amma idan kun fahimci daidai to me amfanin bin sawun da kuka mana har bayan gari bin sawun ku da muka yi har bayan gari amfanin su yana da yawa kaɗan daga ciki mun gano cewa sa'ai ma baya tafiya shi shi kaɗai sai tare da yaran sa sannan kuma mun gano gurin zirga zirgar sa. yana iya zuwa sau biyu amma wata ran zai iya zuwa sau goma kuma a ci nasara in allah yadda ahmad mu bi su biyu haɗuwar ba zai yiwu ba amma in dai kere na yawo zabo na yawo wata ran za mu haɗu kuma za a gumurzu amma fa ku sani yanzu ne muka samu cikakken daman hawa kansa saboda tunaninsa baya jikinsa hankalinsa yana kan yarsa da take hannun ojo amfani da lokaci ba zai sa mu yi gaggawan hawarsa ba daidai ba ko kin manta cewa aka yi mu je mu kamo shi babu ko ƙwarzana a jikinsa sai abin da fafatawar ta bayar yayin haɗuwanmu da shi ko kazan da ka sa ta a keji da hannunka idan za ka kama ta tana sakurarka bire kuma namijin da ya kai namiji ko kuna tunanin idan zai hau ku ido za ku zuba masa ku gan shi ne mu haɗu mana amina ki kallo kin san ba zai yi ba mu sa musu ido wallahi sai mun gabayan su wallahi sai mun hau kansu ba banan su zani ba ai dai mu gani ba daga nan take ba su zo su gani wallahi sai mun bata kansu kai ka ji fa wai kawai ka ji mutumin da yake yawo da bindiga kawai mu muna nan sididi sadada kawai sai mu hayemar wai ita tana tunanin irin kwakwalwar mu ce da ita ai kwakwalwar mu da ta taba ɗaya bane ai sai mu ma shi da miki musa abin da ya sa da kira ku wallan wallan baby na sara miki ku abin da sa sana tara ku anan wannan yarinya na jinjina mata ta yi abin da ya kamata ta yi ta yi aikin ta daidai ku kuma kun kasa yin naku oga ba kasawa ma sit the fuck up my friend you son of puta in ba kasawa ko me kai ba me nan gaba za a yi oga za a yi kamar yaya waye ya gaya muku gaban a hannunku take oga sha'ani Eh, yanayin yanayin ne bai mana kai dalla saurara saurara dalla yanayi yana zuwa a kowane lokaci kai ne zaka mai da yanayin naka yi kyau ba wai jiran yanayi ake sai yayi kyau ba saboda haka kun tafka babban kuskure ai mana afuwa a gafarta mana nan gaba irin wannan ba za ta ƙara kasancewa ba in da ba muku afuwa ba da ba zan zo ina baku labarin kun bata min rai ba da sai na gama azabtar da ku sannan zan muku wannan bayanin thank you oga mun gode kuma kamar yadda ka ba mu dama za mu je mu maka shi hannu biyu ba za mu sake yin kuskure ba na daga muku kafa saboda yanayin bakin ku bakin aiki da ni ne amma ba zan ƙara lamuntar kuskure ba salma na ƙara jinjina maki na ƙara jinjina maki har su uku kun ban mamaki salma na gode amma nan gaba idan kika sake artabu da shi ko gayya idi ce a bayansa just give me a call za ki gani ki bani kira za ki gani akan lokaci kin ji ko an gama mai gida za gaba mu bi ka a baya ka ga mai ganin bayan kowane aiki amma kai ba a ganin bayan naka sai da mai duka Halo? Ojo gani na zo inda ka ce mu haɗu kuma na zo ban same ka ba ba gabuwa wannan maganar da ka faɗa ta daɗa tabbatar min da daƙiƙancinka kuma harkar laifin ma a jahilce ka shige ta ba ka yi ɗalibci a ƙarƙashin gogaggun malamai ba ko me za ka faɗa min ni na lamunta amma kar ka manta kai ka ce in zo nan in same ka kuma na taso na tuho na san duk da na zo zan iya rasa raina to amma dai nazo je wajen dan dai in ga lafiyar yata ka yi kokari amma ka koma ka nemo ilimi banda kwacewar lissafin ka ka taba jin inda mai laifi ya ce ma ka zo gwari yana gwari kaza kuma ka zo gurin ka same shi one time ni na gaya ma ojo duk abin da zaka faɗa min na ɗauka dan Allah in baka nan ka gaya min inda zan zo in same ka dan Allah za ka iya zuwa ziri ma haɗu da kai ziri idan kun gama yanke shawarar sai ka sanar da ni amma kar ka manta awa ɗaya ce da kai halo ka san ziri ni ko na san ziri ziri gabas ce amma ba za ta shigo a gurmu ba saboda ka san mu da gabas sai dai a sallah ba wai mu kai da kafan mu ba ni dai ka gaya min duk hatsarin wajen wallahi sai na je akan yata ba zan kai ko a bakin igwane ni sai na je wallahi ba wai shiga zirin ba su sayi ma idan ka shigar kafafunka bai zama lalle ka fito ba saboda a shirye ki suke tsaf saboda haka kawai ka kwatanta min inda ka san ziri in ma ba za ka iya zuwa ma ni ka tuna min ita da hannun shiga sai ma me tabbacin cewa idan aka shiga zirin za a tadda Aisha a rayi kaka ka gaya mun yata ta mutu ta tana raye Aisha tana raye kaka ka gaya mun ta mutu ba na son jin ka gaya mun ta mutu to sai ma me tabbacin ka na cewa ojo ba wasa yake mana da hankali ba kuma kai zaka dalla ba ni ruwan dan dalla kai zaka ringa gaya mun yata ta mutu wani wani zancen banza ne Ha, humaira hajiya humaira jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje ce ba ma wannan ba farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje a to ga nan zuwa sabon shago da faida drinks da aka bude a gaban kwanan ganduje shi ya tattaro da ni da ni nan kana nufin duk abin da muke samu a rufai da yogurt zamu iya samun shi a nan kenan komai da komai kamar yogurt ne, banana strawberry da vanilla flavors duk akwai su a nan wajen pizza shawarma waffle cake snacks fura da kowane irin drinks duk akwai a rufai da drinks ku karasa can ku gani rufai da drinks da ke gaban kwanan ganduje mun ga gurin zama domin karin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka ko kuma social media handles mu kamar haka the fire drinks da ke gaban kan titin kwanar ganduje inda gamsuwa ta gida ta tare sai kun zo bintu ba ta dawo ba kuma amma bikira halin da take ciki ba inna lillahi salamu alaikum abba lafiya kuwa kalo ka ga wani abun ne idan ban dau zafi akan ta ba akan wa zan dau zafi ita da kawayenta ne ina tabbatar miki da cewa ke zan rike ban gane ba kamar yaya kwarai kuwa don muka ita ce kwarai ai shiru ne da bakina ne gom saboda kar ta ta tsami Yaushe sharaban da mamanka ta kwana a cikin gidan nan akwai hukunci da na yanki amma na gaba da ta musu a gida na riga na yanki hukunci ba mu ga ta zama ba barin gaya miki kun samu sauki a naki ganin ko na tashi a tutar babu kenan a da duk baki fahimci haka ba sai yanzu an fara multimedia za mu hada ta da aljani sabar binta suga Binta, ya na ganki nan zaune da wani katon banza haka da mu guzu-guzu. Malam kan kadai kuwa, wace ce Binta? Binta baki gane ni bane? Kwata kwata bata san shi ba. Binta ce mata ta gata na ganta da wannan mutum. Ya mata kaza ce bata gane ka ba. To Binta ce gata a zaune. Wanda ko kayan jikinta ka kasa shaidawa kamar. Gashi din na zagaye gidan nan ba ta nan. She's Mr. Not Listening. To ni ya haka za ta kasance da ni fi Binta Suga. ka duba ka ga har gidan kawata ka biyo ne ni ba zan iya juran na dau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba ba ni ka biyo ba bukatar ka kake bi kake so ka juya magana ko ranar nadama ke biki ishe ni magana ba haka ne mana hajiya ne wayo Allah na lafiya Wai kana nufin har yanzu a kwance kake baka rantsa ba? Kin san babu baccin da zai iya sace ni. Saboda kaguwa? Na matsi na mai da mugun yawuna. Ni na zaci ma kai fushi. Waye zai yi fushi da binta siga? In the line of duty there is no return. Ni kake waka? Wani irin zaka asiri ne ba maka ba. Ko kina da asiri da zaki rufa mishi asiri ne? There is no tranquility of the contest. Binta suga. Wani kam saurin me kake yi haka? Wallahi ji nake a jikina. Kamar dubin mu ta cika kama ni za'a yi. gaskiya ka fiye tsoro dole in guji abin da zai kawo mana matsala ni fa gaskiya in dai kana mun so irin wanda nake maka to kawai ka zauna yanzu ne kike so ai kawai ka zauna amma Allah ya saka wa iyayenki da alkhairi da suka mai fa da suka haife ki mana Binta Suga, producer Kamsu Sumati, co-producer Aisar Ishak, executive producer Official Ibrahim, assistant director Kamsu Sumati. ban ga fitar ta ba kuma ni ban ga shigar ta ba kaɗan sa ido a gidan nan ko ya fara zargin wani yana shigowa cikin gidan nan ne ba wani magidanci da yana zaune a cikin gidansa kuma yin zargin wani zai shigo ya kwana ban gani ba kuma ban ji ba a haka tsarin mu yake durin tsido wala ba da umarni Hussein Ali Muhammad a nan ya shiga ciki me zaka ya ɗaki na na ganki da abin da zan yi ko kin zo da ɗakin a gara ne Binta siga! Wannan shiri zai fara zo muku ne duk ranar Asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna AKA fara misalin karfe takwas na dare. Ya ce haka? Ya na kafofin ki kamar kin sa safa. bi duk mutanen garin nan ki gane cewar nan local area ne kowa yayi ba yarinya ta mata ba to tara ta yi a wayarsa mu ba zai yi mu zuba idanu a ci mutuncin yarinya har a kashe ta kuma mu dawo mu zo mu zauna mu ce ba za mu dau hukunci ba dole mu mataki na shari'a rape keep occurring and reoccurring and reoccurring now society case na rape ko a birni ko a ƙauye yanda mutane suke ganin shi it's more than that ba haka yake ba in ba dora mata ba me mu ci ba mu abinci yake ba ba mu yake ba dole dora mata talla ta nan mu samu hanyar da za mu dinga ci muna ji a gidan what talla saboda kina dora mata talla shine a ki ki dinga zuwa ki neman abinci ina ci kamar ina cin kashin shanu ba gara ma tattara ina ina ba in koma gurin yar kabila daga an magana sai ku ce matan hausa kuma zama dankalin sha kushe ana cin ma ana kushe ne ku me yasa ba ku yin shigar da mu so ku kawai mace ta to gandan gandan ba rereyen miji ba shagwaba ba komai duk ba haka kuke ba wato ke munafuka ko kin zo garin mutane kina kwace mana mazajin magarin nan ko what how on earth Sunan zan faɗa miki fita a sabgon wannan mutumin. Ki fita a sabgon sa ba mutumin kirki bane. Yana da wata mugun manufa a cikin zuciyarsa kai. Kaunar ki da soyayya ki da tabi kakatu ko a zuciya. Ka same ta direct kai magana da ita. Yawwa. Direct din hanyar gidan ne ko kuma a'a kuɗi ne. Wallahi wannan kina buɗe zanda dinki ko flash ya ɗinki wallahi wa kunji da ta turo miki da bidiyoyi. Ɗan iska ne. gaskiya fa abin da ake a garin nan fa akwai sakacin malam liman a ciki wanda ba komai bane illa sharrin magabta alamu sun nuna makiya za su ci nasara a kaina da na ga fuskarka eh. eh na tuna fatanya da ne noma bara Allah malam <laughs> alquran ah, if you forget your science you are saying the ordinary chew like bahaushe revelation tattaruwan mutane da haduwa da zanga-zanga a je a tayi hankali eh. ina ɗaya daga cikin wannan aka sa hannu aka fara a Najeriya ina da damar da zan iya sa a ɗaure min kai a yanzu. Ka ce lokacin shan jini ya yi. Dama na daɗe ban sha jini ba. kake tsoron abin da zai faru nan gaba? Wannan fa kamar damfara ne. Ni fa ba damfara nake yi ba. Rabu da ita Aisha, ba ta san me bambanci tsakanin wankiya da damfara ba. To idan ba za ki dan ba, rage miki hanya mana. Ai ni ba a rage min hanya. Sai dai a ɗauke ni, a kai ni inda za a kai ni, in gama abin da zan gama kuma a ɗauko ni a maida ni inda za a maida. watakila idan ka samu rataya a wuyanka ba ka iya gane nauyin da yake wuyanka laifin mai laifi laifi laifin mai hakuri kuma hakuri rigar da ake saka ta babu wuya hakika akwai tasgaro a cikinta shin menene leƙenta kuma menene rashin leƙenta aisha indo ya haka wai me me kake hanzari abani ya wuce shi yake kawo da rabon wannan ne yasa za ki gane cewa na gahu da komai iya kisisinarta da neman damfara da kuma ta damfarar mutane ya kai ta ya baro ta sai dai kashi a wani layin daban idan ta ziri kuma ta zazzara layin ta na zara tana iya cin magacinta ta sha alwashin sai ta kai kowa ƙasa ta sha alwashin damfarar ta shine ribar ta ta sha alwashin sana'a ta shine ta damfar kowa bata kyala namiji ba bata kyala mace ba Aisha Indo na kai shekara ɗaya bana hawar motan haya kina nan a tsaye mota mai rai da lafiyar da za ta zo har wurin gurin da ɗauke ni zaki. Allah ya isa kuɗi na wallahi na rantsa da Allah da ba zan taɓa yaɗe miki ba wallahi na rantsa wallahi wuta balbal. <laughs> Aisha Indo. Eh, da riba ni da kai ba mai nadama kar ka zarce hasashe na kai ka hasken na Wai a cikin mazan da kike damfara. akwai wanda kika taba riska ba halinsa bane tun maza haka suke in mayin mata ne ai in dai da mayu a bari ba ta rashin kuɗi babu za maganin talauci in kin aiko kuɗin ai ga kannan ki ga abubuwa da yawa Aisha Indo daukar nauyin shirin mai gadon zinare wanda ya shirya Nasir dan Hajiya ba da umarni Awal di ya kasai sai ku subscribe a tashar mai suna mai gadon zinare TV a nan ne kadai zamu fara saka muku wannan shiri Aisha Indo Sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu ɗan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram